من كان يريد العاجلة لتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah matsaukakin sarki ya ce duk wanda rayuwar gaggawa ta duniya yake so labo lahu hama na sha. za mu gaggauta mata a cikin ta irin yadda muke so liman nurid hakan ma ga wanda muka ga dama kuma ja'alna lahu jahannam sannan sai mu sanya jahannama gare shi ya yaslaha wanda zai shiga cikin ta mazmuman yana matsayin abun zargi madhuran abun kora daga rahama wa man arada amma duk wanda lahira ya nufata wa sa'a laha sa'yaha kuma yayi mata aiki irin aikin da ya dace da ita wa huwa mu'min alhali yana matsayin mumini wa ula'ika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan kan aikin su ya zama abin godewa kullum numiddu ha'ula wa ha'ula min afa'i rabbik Allah ce duka bangarorin biyu muna basu muna kyautata musu wannan mu ba su waɗancan ma mu ba su min ata'i rabbik daga baiwa da kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba a bar yi wa rowa ba ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce yi dubi mana kaga yadda muka fifita waɗansu su akan waɗansu walal akhiratu akbaru darajat to wannan zai baka izina akan cewa ka sani lahira fi hakan yawan wato girman matakai wa akbaru tafdila kuma ta fi girman falala da kuma matsayi da fifiko waɗannan ayoyi ayoyi ne masu muhimmanci kwarai da gaske akan darasi daga cikin jigajigan darussan wannan sura shi da karantar da mutum haƙiƙanin wannan duniya tun a cikin gabatarwa da mun faɗa yana ɗaya daga cikin manufofin wannan sura shi ne ta koya maka haƙiƙanin ya duniya take kamar yaya mutane suke a cikin wannan duniya wajen neman ta da bidarta sannan yaya kuma hakikanin lahira yake yaya kuma mutane suka karkasu wajen bidarta da neman ta da yi mata aiki a ayoyin da suka gabata Allah ya yi matashiya wanda da su za ka kulla wannan aya a baya Allah ce malik da da fa inda ma ya hadi nafsi wa man dalla ta ji kashin mutane biyu sai Allah nan ma sai sake raba mutane kashi biyu man kana yuridu ajila da kuma man arada al-akhirah kaga kashi biyu kenan sannan Allah yana magana akan haƙiƙanin dan adam da wanda muka ce ɗaya daga cikin jigajigan manufofin wannan su ko abin da wannan sura ke karantarwa shi da bayani akan haƙiƙanin dan adam da ɗabi'unsa akan duniya ko akan harkar lafira a baya ai Allah madaukakin sarki ya ce mana dangane da dan adam cewa shi dan adam wato wa yad'u al-insanu bishar du'a'ahu bil khair wa kana al Allah ya bayani akan dan adam da yadda ta take dangane da kwaɗayin abin da yake so tsananin kwaɗayinsa da abin da yake so zai iya sa ya gaggawar nema wa kansa sharri a gurbin da zai nema wa kansa alheri to shi da Allah yake gaya mana dan adam din ya kasu kashi biyu ne kamar yadda ya fara faɗa a manis da kuma wa mandalla to shi ne Allah anan ya ce mana a cikin mutane man wuri yuridul ajila bi ma'ana man kana qasduhu wa wa hammuhu al'ajila wanda asalin manufarsa da himmarsa da ƙoƙarinsa duka akan duniya ya kashe karfinsa bai da wani target bai da wani objective a rayuwa sai kawai ya cimma manufofinsa na rayuwa wannan al'ajila wannan rayuwa ta gaggawa bi ma'ana man kana wa kasduhu, talaba al ajila wa talaba al-manfa'ati al-ajila wa talaba wato abin nan al'ajila al'ajila ita ce wannan rayuwar ta gaggawa an kira ta ajila li annaha faniyatun wa ghayru sabita rayuwa ce wanda ba za ta tabbata ba haka tana ta gaggawa ne a gama a watsi sai kuma a koma wata rayuwar shi da Allah ya kira ta al'ajila ɗaya rayuwar kuma ita ce al'akhira ita ce za ta zo daga baya kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhira man kana yuridu al'ajila da kuma wa man arada al'akhira kaga rayuwar guda biyu ce to shine Allah ya ce wanda manufarta manufarsa da burinsa da duk ƙoƙarinta ya ƙare ne akan duniya kawai ya neme ta a wajen arzikinta ya neme ta a wajen mulkinta ya neme ta a wajen iliminta mulkin duniya ya dame shi bai damu da mulkin lahira ba duk wanda yake son lahira lalle ya so babban mulki da baya karewa wanda babban mulkin lahira sai an shiga aljanna aljanna kuwa idza ra'aita thamma aita na'iman wa mulkan kabira wanda kuma yake neman arziki arziki na ƙarshe to arziki na tabbas yana wurin Allah shine arzikin cikin aljanna an fahimta ko sannan kuma abin nan wanda kuma yake neman ilimi ilimi na hakika shine ilimin sanin addini da sanin Allah da sanin lahira amma wanda ilimin sa ya zama iya duniya kadai yake nema ya nemi ilimin duniya ya tsare ya san wace ce ya san wane ne ya san can ya san nan ya san da ya san yanzu ya san komi akan al'amura na binciken duniya da kimiyyarta da zamantakewarta da tattalin arzikinta duk wannan ya sani amma bai san a akan lahira ba wannan shi da man kana yuridul ajila an fahimta da wanda tunaninsa kuma shine success a rayuwa blissful life a rayuwa ya zai yi enjoy in wannan rayuwar ya zai ya gyara wa kansa ya fashe da jira kullum da damuwarsa kenan shi da man kana na ajila sannan abubuwan da ake samu a duniya na daga dukiya da 'ya'ya da abin da aka kawata wa mutane a rai shi da damuwarsa zuyina lillahi hubbu shahawat abubuwan da zuciya ke sha'awar su minan nisa mata damuwar ta kenan wal ɗaya 'ya'ya damuwar ta kenan wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda kudi damuwar sa wal kayl al musawwama abubuwan hawa su ne damuwar wal an'am dabbobi wal harf gonaki da noma shi ne damuwar ka waɗannan zalika mata'ul hayatid dunya wannan shine jin daɗin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah ne akwai kyakkyawar makoma to waccan husnul ma'ab shine al-akhirah wannan kuma zalika mata'ul hayatid dunya shine man kana yuridu ajila an fahimci wannan sai Allah ce duk wanda ya zama ta da ta da ta ita ce kawai ya zai duniyarsa ta yi kyau baya damuwa da yara hira za ta yi kyau ajalla lahu fiha mana sha. za mu gaggauta mata a cikin taɗin abin da muka so liman nurid ga wanda muka ga dama bi ma'ana nu'tihi ko kuma nu'tihi ma qasada wa ma hamma ilaihi duk abinda mutum ya so za mu gashi لكننا لا نعطيه الا على حسب ما تقتضيه المشيئه والاراده من الله تبارك وتعالى بعد اباش بس يدا الله يكسو يدى الله يكسو كشي زي ديتامين waye za a bawa ba duk wanda ya nema bane zai samu shine liman da sha an gane ko sannan kuma in muka zo bayarwa nawa za mu bayar shi kuma ma na sha neman duniya dole sai ka ci jarabawa biyu kafin ka samu ba dole ne kuma ka tsallaka duka biyun ba shi idan Allah ya tashi rabawa ba kowa zai bawa ba walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard da Allah zai bada ya saki arziki kowa ya samu da mutane duniya za ta lalace to sai Allah yake yunzilu bi qadarin ma yasha yana bayarwa ne kadan kadan da gurgurdan yadda yake so to shine liman yurid wanda Allah ya ga dama kuma Allah ne kadai yake da taskar ya rubuta sunan wani cikin masu arziki sunan wane cikin talakawa kuma Allah ya riga ya rubuta tun kana cikin mahaifiyarka da wata hudu kuma ba wanda ya isa ya kara maka kwabo a cikin abin da Allah ya budgetin zaka samu a wannan duniyar shi ta yace liman nasha sai wanda muka ga dama shi ta yawan nema ba shi yake sa a samu ba sannan kuma shi ma wato aljanna lahu fiha ma nasha shi ma mun so sai yanda muka ga dama mu gutsura ma za mu iya baka amma ba dole mu baka irin na wane ba sannan za mu iya baka amma ba dole mu baka lokaci guda da wane ba sannan za mu iya baka amma ba dole mu baka yawan adadin kuma ya kai irin na wane ba za a iya samun bambanci akan wani irin nau'i wannan a bashi tsabar kuɗi wannan a bashi gidaje wannan a bashi ababen hawa wannan a bashi wacece ko da irin abin da Allah ya ga dama zai bashi tunda abinda aka tura muku kuke so ai ba iri ɗaya bane min al-nisa wal banin wal qarafil muqaddara min al-zahabi wal fidda so kowa akwai abinda Allah ya ga dama zai bashi cikin abubuwan da ake bukata ne sannan idan mun zo bayarwa kuma a yaushe za mu bayar akwai wanda za a bashi tun da wuri akwai wanda zai daga baya za a bashi akwai wanda zai daɗe yana jan garinsa akwai wanda yana bashi kuma daga baya sai lahira kuma sai ta ce salamu alaikum amma dai an bashi ai da haka Allah ne yake determining yaushe kuma nawa kuma wawa ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid kuma ga wanda muke so abinda muka ga dama kuma wanda muka ga dama wannan shi ne ke nuna maka cikan mulkin Allah summa ja'alna lahu jahannam bayan rashin tabbas akan zai samu ko ba zai samu ba sannan rashin tabbas akan wato wato yaushe za a bashi kuma nawa za a bashi to sai kuma a zo kuma a ƙarshe kuma zai yi asara domin wannan idan aka ba shi ya ci to ba ya ci rabonsa ya ƙare sun ba ja'alna lahu jahannam sannan za mu sanya masa wutar jahannama ya sulaha wanda zai shiga cikinta ya sulaha a sallu shi ne ka shiga cikinta ka yi tsundum sai ta kewaye ka ta ko ta ina an fahimta shine ka shiga cikin ta ka fada sai ka yi tsundun kamar yadda ake shiga cikin ruwa a nitse haka zai shiga cikin sai ya nitse a cikin ta fatuhiku bihi min jami'i dawanibihi ta kowane bangaren sa ta sama da ta kasa shine wa yatihil mautu min kulli makan ta ko ta ina azabar da za ta iya sa a mutu ta zo masa amma ba zai amma ba zai mutu ba wannan shine salaha zai shiga cikin ta tsundun mazmuman abin zargi azzamu shine allawmu ko almalam yana matsayin malum kamar da a can gaba zai ce maluman mahsura ko maluman madhura to nan sai ce maluman abin zargi madhura shi kuma matrudan muba'adan min ar-rahmati wal baraka wal janna wanda aka yi nesa da shi aka kore shi aka kuma yi da shi daga hanyar aljanna da samun rahama za ka yayi asara biyu na farko shi abin zargi ne a wurin Allah malam ibnu usaimin yake da ma wurin halittun Allah sannan kuma matsura, kuma abun kora daga rahamar Allah an san masa abin duniya a nan kamar irin yadda ake wa kaza idan tana da kwaɗayi kwaɗayinta ya sa aka kashe ta kwaɗayinta ya sa aka zuba fesu don tana ta aka zo aka kama ta bera idan ana so a kashe shi kwaɗayinsa shi zai kashe cikin tarkuwa to shi ma ɗan adam za a watsa masa ne da ake sa wa bera sai ya zo ya kama daidai ya zo ci ɗin nan kuma sai a kama shi shine ma'anan ja'alna lahu an ba amma da ya zo ci kuma sai aka kama shi sannan ya shiga cikin ta kuma da abin da yake cin ai bai shiga ciki gaba ɗaya ba amma da ya zo aka kama shi kuma sai shiga cikin halaka gaba ɗaya majusura kuma an yi nesa da shi daga rahamar Allah wannan ayar tana daidai da ayar cikin suratu suratu hud man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون wanda yake son duniya da rayuwar duniya da kawar duniya da jin daɗinta da duk abin da ke sa mutum ya ji ya yi tinƙaho ya mori ya ɗanɗane romon jin daɗin duniya Allah yake yana wurin Allah in Allah ya ga dama sai ya baka shine man kana yuridu al-hayata dunya wa zinata hal yuwaffi ilayhim a'malahum fiha sai mu iya cika masa iya aikin sa iya anan ya kare wa hum fiha la yukhasun kuma Allah ba zai tauye masa kai ba sai a bashi saboda abin duniya a wurin Allah ba komai bane amma fa su sani ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sun cinye iya rabon su saboda in aka ba su a can duniya a lahira sai a ce musu adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha kun ci rabon ku a duniya kuma kun more kun ci kun cinye falyamma a dabal hu yau kan za ku ga wulakanci za ku ga tozarci za ku ga ƙasƙanci, to shine laisa lahum fil akhirati illa na ba ta da komi da ya rage na rabonsu sun cinye a duniya sai a lahira sai wuta wa hadita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu idan kana neman rayuwa ta nan duniya akwai ta auren Allah shi ne wannan ayar take ce mana in kana neman lahira ma akwai auren Allah man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah wanda ta duniya ya damu da ita ka sani lahira ba tana hannun Allah ne duniya ba tana hannun Allah ne wa kana Allahu sami'an basira Allah yana jin ku yana ganin ku man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda bukatar ta ita ce shukar duniya gonar duniya ce ta dame shi ya girbi kayan sai cinye a nan duniya ne harkar duniya Allah ya ce za mu bashi sai ya ciye cinye wa man kana yuridu harkar akhirati nu'tihi minha wa ma lahu wa man kana yuridu wa man kana yuridu harkar akhirati nazid lahu fi harfi sai mu wata tsari har da riba sai ya samu ya girba a nan duniya sannan ya samu a lahira wanda kuma ta duniya kadai yake so to za a bashi ita amma a lahira bai da rabo Saka duk wanda zai nema ya nemi lahira wa mal hayatu wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun Allah ce wannan rayuwar duniya ba komai bace sai dai ruɗi da wasa yaudara ce da wasa irin yadda kake ganin abin yaudara yake yaudarar yara idan ana busa wani abu zai da gudu suna ta bi amma a cikinsa babu komi za su je su gaji ne ana ta gura suna ta bi duk inda abun wasa yake da abun yaudara yara suna so su ta bi su je suna ta kallo in suka dako ba su ribata da komai ba wala'i da kuma abun wasa wanda shi sharhol ya ce a iya lokacin zaka gama amma bayan an gama ko menene amfanin da ka tashi da shi bayan an gama wasa babu shi ya tsari to haka ita duniya take za a ci moriyarta a lokacin da ake cin kasuwarta a lokacin ne take burge ka amma tana gamawa kuma ta zama kamar yadda in an gama wasa ta sake komawa yadda da ke. Laukano kanu alamu ina ma da mutane sun sani ga mutane a cikin duniyar suna ta bincike a kanta amma har yadda su gama gano ta ba ba a taba samun lokacin da dan adam ke bincike akan duniya irin yanzu ba amma ba a taba samun lokacin da mutum ya kasa gano hakikalin duniya ga ta a cikin alkur'ani amma dan adam ya kasa gano ta lau kanu ya alamu ina ma da mutane za su sani amma iya sanin su ya kare akan rayuwar duniya ne kadai zalika mablaghuhum min al-ilm iya abin suka kure a iliminsa shine kawai sanin duniya amma sanin a zahiri ne ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya zahirin suka sani amma hakikanin me take kunshe da har yanzu ba sani ba mutane suna wa duniya ne ganin wasiƙa a kunshe kowa yana eh wasiƙar ta iso eh ni ma ta iso kowa yana ta juyawa amma wani buɗe ya ga a ciki ba haka muke wa duniya wannan mai ce ce wasiƙa ce sunan baya a jiki tawa ce kowa ya sani kai ta kai take kowa yana faɗa iri yadda ta take amma haƙiƙanin ne da yake kunshi a ciki wannan sai mumini ne ya gane haƙiƙanin wannan duniya wannan shi ne ma'anar man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanda duk yake son duniya ta gaggawa din nan to za mu gaggauta masa bayar da ita ya same ta ma na sha'u iya abin da muka so shi za mu bashi liman duri cewa ba kwanar sai wanda muka zaɓa sun ja'alna lahu jahannama sannan mu sanya mata jahannama ya sulaha zai shige ta mazmuman yana abun zargi madhuran abun kora daga rahama mazmuman daga azabbu ne shine wato zargi da tuhuma wannan zargin ba daga wurin Allah bane kai daga wurin mutane sai mu zo cikin fa'idodin kwaji wannan Kala ce man arada al-akhirah amma wanda duk ya so lahira wa ta'alaha sa'aha kuma ya mata aikin ta wa ta'alaha da ce wa ta'alaha ya shi ba sai ce wa ta'alaha sa'aha ya mata aiki irin aikin ta don ya nuna ba kowane aiki ne irin na lahira ba sai irin aikin lahira lahira kuma wanda ya san hakikanin lahira sai Allah zaka irin aikin da Allah yake aibar lahira shi da kadai aikin lahira duk aikin lahira da ba a yi shi akan irin yanayin yadda aikin lahira ke karbuwa a wurin Allah ba zai karbuwa shine aikin da ya zama ya cika shari'a wanda shi kuma ayar da ba za ta gaya mana wa ta'alaha sa'yaha a cikin ita wannan kai za ta gaya mana wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min kuma ya zama shi mu'mini ne fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wadannan zuwa da aikin su zai zama daidai da sa'yaha wanda za a gode a ce wannan aikin daidai ne a nan ne malaman tafsiri da yawa kamar shauka shaukani a cikin fatul kadir sannan dr wahba zuhaili a cikin tafsirin munir suka ce wannan ayar da ma waɗansu da suka zo gabaninsu suna nuna maka sa'ayul akhira asalin aiki na lahira na addini ba zai taba zama ya zama sa'aya ha irin wanda Allah zai karba ba sai ya cika sharuɗa uku suna ne wannan sura ta faɗa ai waɗannan wannan ayar na farko daga ciki ne mutum yi aikin shi ne wasu ala sa'aya an gane ko A na farko shi man kana yuridu wa man kana yurid wa man kana wa man arada al arada al ya zama yana da kyakkyawan nufi na cewa yayi ne don yana son ladan Allah akan lahira zaka anniyatu salih anniyatu sadiqa kenan ko anniyatu khalisa na biyu shine wa ta'ala ha shine al'amalu salih mutum ya aiki mai kyau sannan kuma sai al'imanu sadiq imani na gaskiya shine wa huwa mu'min sharuɗa guda uku kenan al'imanu sadiq imani na gaskiya wa niyyatu sadiqa ko an-niyatul khalisa tsarkake niyya a cikin aiki saboda Allah da kuma al'amalu salih al-muwafiq sunna aiki na gaskiya aiki na gari wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne wato shurutu qabulil amal wa shurutu sa'i wa shurutu sihhati kafin aikin lahira ya zama mashku sai ya cika waɗannan abubuwa guda uku da ayar ta fara shine aradal akhirah kaga alqasdu tayyib kenan ko anniyatul khalisa niyya mai kyau shine aradal akhirah saboda lahira ya ba ta da duniya ba sannan kuma shine mutum yi aikin kare zama daga niyya kawai ka tsaya an ce niyyar mumini ta bi ta fi aikin sa a'a niyya da aiki su haɗu niyya zan ba ta ci sai an hada ta da ni da aiki to shine wa sa'a sa'a ha mutum yayi ni aiki kuma ha irin aikin ta irin aikin ta ko shine aikin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa huwa mu'min sai mutum ya zama mumini ne duk wanda ya aiki amma shi ba mumini bane a lokacin da ya aikin Allah ba zai karɓa ba inda ma ya takabbalu Allahu min al Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya aiki nagari Allah yana karɓa ne idan lokacin da ya aiki yana matsayin mumini amma duk wanda ya aiki shi ba mumini ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru duk kafiri Allah baya karɓar aikin an fahimta ko sannan zalika bi annahum karihu ma nazzala Allah fa ahbata a'malahum duk wanda ya ki abinda Allah ya saukar kaga ya kafirce kenan sai Allah ya bata aiki zaka Allah ba zai karba ba ko ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka in kai shirka Allah ba zai karba aikin ka ba sannan Allah ya ce man amila salihan min dhakari aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aiki mai kyau namiji ko mace to kuma yana mumini kafin Allah ya karba shi yasa yake wa huwa mu'min Saka waɗannan sharuɗa guda uku su ne sharuɗan da dole sai su suke fassara wa ta'ala ha sa'aya sai yayi mata aiki wa lahira irin aikin da ya dace da ita fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan su ne waɗanda aikin su ya zama mashkur Allah ya kira shi mashkur saboda Allah madaukakin sarki inna allaha shaku shakur inna allaha shakurun halim wa kana allahu shakiran alima Allah saboda shukur ɗinsa idan yi aiki sai ya gode godewarsa ita ce sai ya baka fiye da abin da ka yi shi sa ya ce man kana yuridu harfal na nazid lahu fi harfi bai ce za mu bashi ba sai dai mu kara masa to wannan shine ma'anar nan da yace abin nan mashkuran aiki godaje aiki godaje shine wato sai sa'ayukum wato yakunu maqbulan wa munamman sannan kuma abin nan alladhi yujza ala sawabihi sawaban jazilan kafiya wanda idan Allah ya zo biya zai ba da lada mai yawa akan aiki kaɗan shura yana ce kullan numiddu haula kullan ai kullan min alfariqai almadhkurai mimman arada alajilata wa mimman arada alakhirah namuddu kowa muna bashi nabuddu bi mana nu'tihi wa nazid wa nahab Allah yake zai ta bayarwa ba wannan ba wannan ba wanda zai ba a wurin Allah Allah yake hana shi wai duniya saboda shi ba mumini ba ko saboda bai Allah ba a kullum kowa maza mu bashi inda duniya ce shi da ma'anar kullum numiddu bi ma'ana kullum numiddu min afa'i duniya haula ya haula da waɗannan da waɗannan da wanda yake son duniya da wanda son ko Allah duniya so da duniya Allah bai keɓe ta don imanin ka ba lahira ce aka keɓe don imanin ka amma duniya Allah ya bada ita da kowa ne shi da manan kullan da wannan kullan mansubun ne ala ishtigal imana da duk kullan kuma ya zama wannan tarmin din shi ake ce tarmin iwadun an kalima iwadun an kalima al kalima da aka yi iwad akan ta anan ita ce mudafun ilaihi bi ma'ana kullan ah, abin da kullu kullu wahidin numit كل واحد كذا تشير واحد كذا تشير كل نريد هؤلاء وهؤلاء هؤلاء الفرقو فرقوا ينا آية فرقوا من كان يريد عاجلة هؤلاء نبيكم فا ومن أراد الآخرة شين هؤلاء وهؤلاء من أطاع ربك رجع شوتر أبجدك من هبة ربك من فضل ربك ومن رزق ربك أنت شو أبجدك الله إن باقوة وما كان عطاء ربك محظورا aiwa ma kana rizqu rabbika mamnu'an arzikin Allah ba abu rowa ba ko ma Allah yana bashi kowa ya nemi duniya da ma wanda bai nema ma Allah ya iya bashi shine ma'anar wa ma kana rabbika mahzura ba abun hanawa bane kana ka ce sai ku yi kokawa akai ko ma Allah ya iya bashi Allah ya bibita waɗansu akan arziki wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya bibita waɗansu akan ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim Allah ya fifita waɗansu akan mulki tutil mulka man tasha wa tarjumul mulka mimman tasha Allah ya fifita waɗansu a wajen ɗaukaka da matsayi a duniya wato izu man tasha wato dhillu man tasha Allah ya fifita waɗansu a lafiya waɗansu masu lafiya waɗansu marasa lafiya Allah ya fifita waɗansu a shekaru waɗansu suna da shekaru waɗansu kuma ba su da shi Allah ya fifita waɗansu a jinsi a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd waɗansu Allah ya fifita su saboda su na fahimtar abubuwa wani zai ta karantawa ya ta jakin amma ya ci gaba da zama ja shi haka Allah ya gada ma waɗansu ko cikin sauƙi yana ɗauka sai ya haɗe zai kire kuma wanda iya gaida mai ƙawai da titin a nasa haka ne Allah ya gada ma shi ne ƙungun kaifa ba da kuma ala ba Allah ce ka dubi yadda muka bambanta mutane kowa ya san wannan ayar a fili take kai kanka ka san ba daidai kake da wani ba ka san kuma wani ba daidai yake da kai ba ka fi wani wani abu wani kuma ya fi ka wani abu haka duniyar take duk duniya ba wani mutum da za a ce shi ya fi kowa komi ka fi wani wani abu wani kuma ya fi ka wani abu wannan hikimar kawai ta ishi abin mamaki akan Allah wallahi ya fi mamaki saboda wannan bibi ta da ya fi wahala fa saboda kai duka iri ɗaya kawai a ce duk kawai samfuri ɗaya kana yi sai a ce kamar yadda ake buga blog kawai a ce samfuri duk iri ɗaya akwai da ya wani ya fi wani da sai da da wai da wani duka komi da komi iri ɗaya amma Allah da ya tashi sai ya yi kala-kalan mutane yanzu wannan irin a ce maka duk duniya ba wani mutum da aka sake yin wani mutumin kuma identical a kowane bangare suka zama iri ɗaya duk duniya kowa akwai bambanci alal kalli ko babu komai akwai a suna akwai kuma identity wannan shine wani wannan shine wani ba amma bulo in ka shi wannan aka fata sai ka ce ɗauko wannan shine wancan ɗin amma ubangiji madaukakin sarki yayi ta bambanci yayi ta bambanci kuma ka bambanci nan bai tsaya akan identity din mu ba har akan yadda halittar jikin mu take abu mai sauki ka dubi thumbprint ɗinka a yanzu waɗanda suke jan numfashi a duniya mutum kusan biliyan takwas amma duk duniyar nan kowa in yi tamfirin ɗinsa duk duniya ba mutum biyu iri ɗaya bala ƙadiri na ala an ya banana sannan duk duniyar nan hawayen mu kowa da irin nasa da wani abu da yake da na'urar ganewa wane da wane shi ya mafi dukka ma sama da tamfirin kowa a duniyar nan hawayensa da za a ɗauka a sake sawa a nawa ne ba wani batun ba da jini ko ba hawaye kaɗai duk duniya kowa da irin nasa wannan kadai da ishe ka abin mamaki ba akan Allah Allah ce duba ka ganye muka bambanta su shi sa kafirai da suke sawa yanzu idan mun mutu haka Allah zai sake dawo da mu ba zai masa wahala ba ba zai rika kwakwafa ya kawo baki ya mai da shi fari ya kawo dan waye ya fitar da shi kaza su kwaɗe ko wani ya tafi a manta da shi Allah ya ce bala ka ce musu ba haka bane kadiri da za mu iya ala an nusawiya bananahu har ɗakin ya tsannan ma za mu dawo da shi yadda da yake ba za a yi kuskure ba wannan layi layin da aka yi a cikin hannunka in ka duba ba fa tamfirin din ba layi layi da duk duniya za ga kowa da irin nasa Allah ya ce wannan layin ma Allah ba zai manta da shi ba na ya manta yaya kai kake in bai kaifa ba ba'dahum ala ba'd yana ce wannan akhiratu akbar darajat wannan bambancin fifiko na tsakanin mutane da kake gani a nan duniya ba komai bane sai an ji lahira zaka ga fifiko wannan akhiratu akbar darajat Allah ce sai an ji lahira shine zaka ga inda fifiko ya fi yawa afa naj'alul muslimina kal mujrimin sai an ji lahira ne zaka gane bambancin fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai an je lahira an aka ce yau tazul yau arabu arabu shi ne za ka gane a shi akwai bambanci ku kuware matsiyata ku koma gefe mutanen arziki ku koma gefe a ce haula ilil janna ku ku je aljanna haula ilin nar ku ku je wuta kaza ana wasiqal ladina taqaw ana wasiqal ladina kafaru nan ne zaka gane akwai bambanci a shi. nan duniya duk bambancin akan kuɗi bambanci akan mulki bambanci akan yare wannan duk ba bambanci bane bambanci na gaskiya yana lahira an gaya maka na duniya don ya nuna maka izina akan a nan duniya yadda kake son ɗaukaka ba dole ka samu ba amma dole za ka ke samun ɗaukakan lahira in kane ba duk wanda yake son ɗaukakan lahira idan ya nema Allah zai bashi amma ba duk mai son ɗaukakan duniya ne in ya nema yake samu ba ba a taɓa samun wanda ya nemi ɗaukakan lahira da gaske kuma Allah ya hana shi ba shi yasa Allah yake wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sai an basu amma na duniya sai aka ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ta ka ce me mana na sha'u sai mun so mu yashi liman nuridu sai wannan muka ga dama sun da ana ta sa mata wato ana ta sa mata hodin ba dole bane amma na lahira sai ka ce ka samu wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min idan ka cika waɗannan fa ulaika kana har an tabbatar kawai sa'yuhum mashkura kullum nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afadi rabbi Allah ce kyautar duniya yana ba kowa amma ka dubi yadda Allah ya bambanta mutane a nan duniya yake bambanci lahira ya fi wal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila kamar yadda bambanci na layin aljanna yake a bangaren aljanna haka kuma bambanci na matakan cikin wuta yake a cikin wuta da raka a aljanna kuma ba daraja walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila kuma lahira ita ce wadda ta fi girman nuna fifiko da matsayi za ka ga masu falala za ka ga kuma masu kaskanci wa tara ku tarakum yuqraduna alaiha khashi'ina ina ad-dul Allah ce kafiran nan za ka gansu a ranar kiyama in aka zo aka gurfanar da su a gaban wuta za a zo da su duk aka su yi kneel Shi ne wa tara kullu ummatin jafiya Shi ne wato Allah yake za mu gabatar da su da hannama jitiya a ne za su zo su yi kneel down kafin a jefa su a ciki fage ne sannan sai a tattaura hannayen su ta baya shine Allah yake yanzu rulan min farkin kafi suna ɗan sakar gani suna ba sa so su ɗaga kansu don kar mutum yana ɗaga wasa ce kai zo nan sai yana jin tsoro sai dai mutum ya ɗan kyafta ido shine farkin kafi sai ɗan yi kyafta dan leka saboda yana jin tsoron kar a kyafta shi amma kuma yana jin tsoron ya ɗaga kai shine bin fil a kakkance wannan shine darajojin da zaka gani a lahira Allah ka tsare mu da kaskancin lahira waɗannan ayoyi suna da darussa da yawa galibin darussan nan akan gane haƙiƙanin rayuwar duniya da kuma gane haƙiƙanin lahira mu nutsu mu fahimce su wahda zuhairi Allah ya masa rahama yayi kokari kwarai da gaske wajen istinbatin waɗansu fa'idoji daga cikin wannan aya da Allah madaukakin sarki ce man kana yuridul ajira da kuma man arada al-akhirah ya nuna cewa wannan duniyar kashi biyu ne ba na uku minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ba wani mutum kashi na uku mutumin da yake neman duniya kadai da mutumin da yake neman lahira kawai amma mutum ya ce wai shi yana neman shi ya haɗa duka biyu ne to ɗaya ne ya ɗaya a kan wajen hammi da kasbi to lahira kaɗai ake bukata ba wai ƙoƙarin sana'a ake magana ba ko da kana sana'a wannan neman mai duniya ko amma manufarka a rai duniya ita ce manufarka Sai idan duniyar ita ce manufarka to in baka samu ba za ka ji haushin wanda ya hana ka ya hana ka amma wanda lahira ce manufarsa don Allah bai bashi ba yana da imani da kaddara cewa khairuhu wa sharruhu ya yarda Allah ne don haka zai iya hakuri duk wanda idan ya nemi duniya idan bai samu ba zai samu abdajar zai samu abin nan menene hayaniya da rashin hakuri da wane ne sai wanda zai zama mumini ba don mumini kan annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan an bashi zai gode idan an hana shi zai hakura don Allah bai maka alkawarin dole in ka da zai baka ba to sai zama asalin ultimate goal din mumini shine ina lahira ba wai ayar tana nufi karka nemi duniya wajen sana'a da kasuwanci da kuma gwagwarmayar neman duniya ba a'a ka nema amma manufarka a zuciya ultimate goal ɗinka shine ina lahira kun fahimta Allah yana magana akan ultimate goal ultimate goal din wani shine duniyar kadai ultimate goal din wani ita ce lahira kadai to amma a cikin neman lahirar ka ba zai hana ka ka samu duniya ba don Allah ce kullum mumiddu mai neman lahira ma Allah na iya bashi duniya amma wanda yake neman duniya zalla shi kuma Allah ba zai bashi lahira ba wanda duniya ne lahira zai samu riba nawa biyu domin yana ɗaya daga cikin neman neman lahira shine wala tansa nasibaka min da duniya. ka je kai sana'a shi ma neman lahira ne ai amma a zuciyarka in kana neman duniya kana neman ta ne akan ita ce ultimate goal ɗinka ina fata ku binci wannan da dikka sosai man kana yuridu al duk wanda ya kasance yana yana yana sha'awar yana kwaɗayi yana shauƙin da himmatuwa shirsuhu tsananin kwaɗayin mutum a kan duniya kaɗai to irin waɗannan su ne wanda Allah ya ce bai da rabo ko kaɗan a lahira faminan nas man rabba na atina fid dunya wannan me zai faru da shi wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan bai da rabo a lahira kwata kwata saboda idan ya tashi nema duniya kaɗai yake nema wa minhum man rabba na atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da ya lahira ya mata guda biyu yace wa fil akhirati hasanatan da kuma qina azaban nar ya zo ta ultimate goal din sa ina ne lahira duniya kuma sai ce ya ta abu daya shine atina fid dunya hasanatan wannan ya nuna ko da mutum yana roƙon a bashi duniya ba shi yake nufin wani ultimate goal din sa duniya ba amma roƙonta akan lahira ya fi masa muhimmanci saboda ko da bai samu duniya ba ya san ba zai asara ba rashin lahira shine asara ana fahimtar wannan da kyau man kana yuridu al-ajilata duk wanda ya kasance yana nufin lahira yana nufin duniya an kira duniya da al'ajila saboda ita rayuwa ce da yanzu za ta tafi an kira lahira kuma da cewa lahira sai da shi ne na ƙarshe domin an ji can da za a sake dawowa ba kuma da za a je wata ba bayanta amma nan ajila yanzu za ta ƙare wannan rayuwar tana da ruɗi mai yawa a cikinta yanzu wani baya tunanin mutuwa da karewar wannan rayuwar saboda yadda ɗan adam ya kasa gane hakikalin duniyar kuma yana cikinta yanzu duniya ta yi shekara nawa sun iya ce mana a kimiyyar ce ha sun ce ta yi biliyan biyar suka ce bar ta yi haka a cikin duk waɗanda suka yi a tun da aka fara kai shekara biliyan biyar akwai da aka bashi biliyan ɗaya akwai da aka kasa biliyan din kashi dubu aka ba shi ɗaya shine biliyan akwai babu to idan duniyar ba ta zama ana ba mutane irin haka ba iya abin da ake baka a irin mutanen yanzu shine sittuna ba una kana wuce iya gejin ka ne sittuna ba una ka gaba cin rabonka likita ba zai ja maka kunne ka sake cin kaza mai daɗi rika cin mara daɗi kana so karami kuma dole ka kana ji kana gani in kuma kai turin kai ka ci ma za ka ji baya maka daɗi kai kana ji kana ganin nama wala ka na kakura kana ji kana ganin masu ci suna ci sai dai tafiya musu su ci amma kai kan in kuma ka ce za ka yi ta ci to in ka ci sai dai kuma ka kwana da za ka kwana kuma kana barci ko ka kwana kana jin daɗi ba duk abin duniya sai da makai baya baka sha'awa to ashe asali ajila ce ya ka shekarun jin daɗin a cikin wani in ka cire shekarun yaranta wannan mutum baya kirga su ma a cikin prime wato lokacin da ya zama mutum yana cire shekara sha biyar ɗin farko sha bai san da ya ciki ba in ka ɗauka daga shekara sha biyar ɗinka zuwa shekara nawa da mutum yake more rayuwa sai yana more ba ana shana zuwa na zuwa na a ku kara da Allah daga da zuwa mu shiga ciki ka ce zuwa shekara 60 da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta ce galibin al'ummar ta shekara 60 za su yi sai saba'in to a ce zuwa shekara 60 daga nan cikin shekara 60 nan ko kana da rai kullum kana tsoron mutuwa da ga kullum gudun da kake a mota kai da kanka zaka rage duk abin da kake yi za ka canza sutura kuma za su canza yanzu ka koma simple life saboda yanzu ne ka fara gane hakikanin rayuwar to zugan Allah a cikin shekara 60 an cire biyar an zubar a cikin sauran arba'in biyar ɗin kuma ka samu a cikin an ce ka rika baccin awa takwas a cikin awa ashirin da hudu ka cire one over three duk kana bacci sauran wanda kai kana farke sura maka two over three shekara arba'in da biyar ne ne shekaru a cikin waɗannan shekarun kuma yaushe ne wanda kake cikin morewa kake cikin farin ciki an an cire shekarun bakin ciki an cire shekarun wahala an cire shekarun lokacin da zaka ji daɗin shi ta Allah ce al'ajila a gaggauce take za ta tafi shi sa Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah fa'ida ta gaba ita ce Allah ya ce ya raba su a aya biyu man kana yuridu al-ajila wa man arada al-akhirah ashe kamar yadda muka ce ba za ka iya haɗawa biyu ba saboda in ka rufi ɗaya to dole kana bari ɗaya ɗaya a nan take tana kusa ɗaya kuma tana nesa yanzu wanda zai je nesa yana yin nesa ne daga kusa haka ne wannan kuma zai bar nesa yana yiwo kusa ne daga nesa don haka yayin yadda kake zuwa wurin duniya ka bar lahira ne yayin yadda kake zuwa wurin lahira kuma ka bar ina ka bar duniya shi ta ba ka iya hada duka biyu kuma ka ci gaba kai ba sai dai ka ci duniya ko ka ci lahira amma idan ka ci lahira to ayar sai ta ce idan lahira shine asalin manufarka to Allah zai baka ribar kafa ta duniyar kuma kana gudu kana tafiya zaka je wurin lahira to ita duniya zaka rinka binka ita da kanta amma kana gudu kana bari lahira za ka zo duniya to ita ba za ta biyo ka ba shi ta Allah ce duk wanda duniya kadai yake so to da Allah lahu jahannama shine malahu fil malahu fil akhirati min khalaq na fata kuna fahimtar wannan wato waɗannan ayoyi suna zama ta cewa duniya tana da arha lahira ce take da tsada ku lura da kyau man kana yuridu wanda yake nufin Duniya Allah bai ce ya mata aiki ba al'ajilata ajjalna sai ne ya bashi amma da zo lahira sai ce wa man arada al'akhirata wa sa'a shi sai kai aiki wanne ne buwa ala lahira ta buwa ala duniya a banza ake iya samun ta wallahi duniya ba a banza kana iya samun ta amma ba wanda zai samu lahira a banza ko kuka yi labari wanda ya samu lahira kyauta haka kawai bai yi aikin komai ba ba imani ba aiki na gari ba komai sai aka je lahira sai Allah ya ce to a ga bonus sai maka dauka amma ana samun bonus a duniya ana samun kware ana samun kware yau ba wani ya mutu kuma ya bar bonus din kuɗi biliyan kuma wanda zai ci kuɗi biliyan din yana cikin ciki yau watan sa biyar kaɗai sauran masa wata hudu kafin ya shigo duniyar kafin ya shigo duniyar biliyan ɗin za ta ƙara riba tana ta faruwa masa shi ne ma zo duniyar ba kudin yana sa wannan akwai bonus din da wannan duk wanda ya mutu ya bar mata da ciki kudin na waye na kan ne wannan yaron idan shi kadai ne zai hana duk ɗan uwanta ba za su ci ko kuma ba haka za su jira suna Allah Allah kar a haifi yaron nan saboda su ci kudin kuma wallahi zai an haife shi a ce ana iya samun duniya a banza sana'a duniya ana tsuntuwa ko ba a yi duk wanda ya tsuntuwa sai ya ci giya sai ba a samu mai shi ba kuɗi ya zama nawa a lahira ana tsuntuwa ba a tsuntuwa sana duniya ana raba kyauta haka kawai in addu'a ka ta yi addu'a sosai wallahi sai wani ya kira ka kawai sai ke turo a kwanon ba sai ka ga dil dil ana haka ko ba haka a lahira ana wannan ba a yi sana a duniya ana iya samun ta hanyar ka je ka shiga takara haka kawai sai a zaɓe ka kuma ka ci a lahira ana shiga takara ko da ce ka ci shi kenan sai a declaring din ka winner sana'a duniya ana iya cuwa-cuwa kudin ka yana iya sama baka wani kudin a lahira akwai abin da zai iya saya maka ita shi ta yake wa man arada al-akhirata wa sa'a sai kai aiki jama mu tsaya mu nemi lahira wallahi ita ce gaskiya wa innal akhirata lahiyal hayawan wa inna ad akhirata lahiyal hayawan wa hiya al-hayatul haqiqiyya ita ce rayuwa ta tabbas wannan duniyar ba tabbas bace ce man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha sai wanda ya mata aiki irin aikinta malamai suka ce aikinta kamar da Abdullahi bin Mas'ud da waɗansu magabata suke cewa babu wani aiki da zai zama karɓaɓɓe a babu wani mutum da yake zuwa lahira sai da imani ya ci ba wanda zai je da imanin zalla sai ya haɗa tare da aiki don inda lazina amalu ne da kuma ne wa amilu salihat ba wanda zai yi da imani da aiki sai hada da ikhlasi idan bai yi saboda Allah ba wa kadinna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura sannan ba wanda zai yi da aiki da imani da kuma ikhlasi sai yayi bi muwafaqati sunna shine wa ta'ala ha ta'ala sai yayi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sai ka hada guda hudu ga imani ga aiki ga yi saboda Allah ga yi kuma daidai da muwafaqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata'a laha duk wanda ga shi aljanna aiki ne kai shi shi da Allah ce wata'a laha ta'aya wanda ya nuna cewa duk wanda yake yaudara kansa wa yana da suwa da za su ɗebe su su kai shi to a nan duniya ba ba su ɗebe ka ba wani kuma ba yana ganin wani malami ko wanda shi yake tura masa sadaka ba a nan duniya yana jiran sa fa shi zai bashi ya biya masa umra ya biya masa wace ce sai a masa riga da wando kuma yana biya wai shi zai cece shi cin a duniya bana an samu yan damfara a kowane bangare sai a samu wanda zai damfare ka akan lahira ma wannan arada al-akhirata wa haka yi aiki kawai in kana so ka samu lahira wallahi duk wanda ya dogara da wani zai je lahira ya je fahimci cewa yayi asarar banza ba a dogara da kowa ka dogara ga Allah kai kai aikin lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min sai kana da imani wanda ya zama raddi ne akan waɗanda suke gani akwai wani ma da zai iya shiga aljanna in ba musulmi ba waɗansu masu toshashen masu toshashen ƙwaƙwalwa waɗanda suka kasa gane irin wannan ayar suke gani lahira in an je ta mai rabo ce yawwa in ka gara ma musulmi ka gara ma kirista ka gara ma bayahude ka gara kai ne ka je ka zama kana da kirki kawai don ne kirkin kawai mun arada al-akhirata wa ta'ala hasa wa ta'ala hasa aya hawa huwa mu'min kawai ka da imani in ba da imani ka dai ba ba wanda zai shiga aljanna sai yana da imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ku sani ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani haka duk wanda ba mu'mini ba zai shiga aljanna ba wa ta'ala wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan aikinsu ya zama abin godewa abin godewa a wurin Allah Allah maɗaukacin sarki yana da yawan godiya shi yasa Allah zai baka fiye da abin da kai sannan abin godewa abin yabawa a wurin mutane ita duniya ita duniya Allah ya ce duk wanda ya kwalla farai a kanta to zai shiga jahannama mazmuman makdula abin zargi ibn wajen abin ce abin zargi a wurin mutane saboda duniya lokacin da kake neman ta kuna takara da wani ne ba wanda zai nemi duniya face sai wani ya zarge shi sai ya bakin jini a wurin wani saboda duk abin da kake so a duniya akwai wani shi ma yana so sai ku ku yi takara amma duk abin da kake so na lahira ba abin takara da wani bane yanzu ga kana sallah sai wani ya jawo shi ya ce kaɗa na jirage ladan nan za mu jirage Allah sai na zai samu inda zai ballawa amma in ka zo kana kasuwanci duk abinda da zaka sayi wani da yana sayarwa zaka kana so ka shiga gaban ka ne sai ya yi gaba da kai duk mulkin da zaka nema wani ma yana so duk ilimin da za ka yi sai wani ya ji cewa kana so ka abin nan kana so ka rufe matsayin ne dole sai ka samu mai hasara da kai amma abin lahira shine wanda ba wanda zai zarge ka in ka tashi ibadar ka ka aka ce ina fata ce za Allah yake bashkura burin mutane za su gode maka Allah ba ya gode maka amma akan duniya fa mazmuman mafzulan dole sai an zarge ka Allah ba ya zarge ka mutane ba yin Allah su wani zarge ka <coughs> sai sai karatu sai Allah ya gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh